ganin dama waɗannan miyagu sun daɗe suna addabar al'ummar jihohin rivers da bayelsa da ma yankin niger delta na nemi ƙarin bayani daga kakakin rundunar 'yan sandan najeriya mataimakin kwamishinan 'yan sanda don auna uh, jami'anmu da suka fito sintiri uh, sun yi kicibis da su gugun waɗannan uh, masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da suka fito don tafka wannan aika-aika dama kuma rahotannin sirri sun gwada mana cewar suna son su sace wasu manyan mutane a daidai lokacin da suke ƙoƙarin sun yi wa jami'an kwantan bauna sai muka bude musu wuta inda muka jikata uku daga cikin muka kuma kame guda daga cikin su matashi dan shekara talatin mai suna James Peter dan asalin jihar Bayelsa yana kuma ba mu muhimman bayanai da inda sauran abokan ta'azarsa suke boye an kuma samu miyagun makamai tare da su da suka haɗar da bindigogi masu aman harsasai da bindiga kirar AK47 guda hudu da sauran makamai masanin tsaro Aliko Yar Rashid Harun ya ce duk duniya Najeriya ce ƙasa ta uku wajen garkuwa da mutane ne. In ka duba Najeriya yanzu tana cikin kasashe na uku a game da garkuwar na mutane a duniya bayan Mexico da India. Kuma Afirka ita ce ta ɗaya. Idan ka duba al'amuran da ke faruwa na garkuwa da mutane har ma ya wuce al'amuran da yake faruwa na 'yan Boko Haram. Masana na danganta tafka miyagun laifuka kamar fashi da makami da kuma garkuwa da mutane ga matasa sakamakon shan miyagun kwayoyi. Dr. Garba Abari shine shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya. Yawancin su duk duka matasa ne wanda ba su wuce shekara ashirin da hudu ashirin da biyar ya yi nisa zuwa shekara tara da yawan za ka gansu suna cikin hali na maye suna cikin hali da ya fitta su daga cikin hankalin su saboda haka ba sa ma sanin menene suke yi sai bayan an yi abu yayin da mayen ya suke su kuma su ga eh, sun dawo cikin hankalin su sannan su gane illar irin abin da suke ma kansu suke ma al'umma eh, ɗaya daga cikin abubuwan da hukumar mu ta wayar da kan jama'a suke kokarin yi a yanzu ne tabbata akan cewa mun yi haɗa kai da gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi da shugabanninmu na gargajiya da shugabannin addini mu yi conference da za mu fitar da illar da ke tattare da halin maye saboda haka wannan hukuma ta mu muka tashi yanzu muke wannan shirye-shirye tabbata sassa sassa na shugabancin ƙasar nan sun su ma mu haka Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria